بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذا ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم طيب الدهر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وإن أبوا فعلوا بعد وقالوا متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم خير البر ما كنتم واتقوا الله الذي Krishna وإن تفعلوا

لله الذي كتب لك في عظمته جبال راسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر لبيب دولته السوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يدير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي الى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطل من احوال العباد زعيم العلماء والمبتد في بيان الاحكام فاعلين بما علمهم بين الحلال والحرام الراجح من قام بمتابعتهم والخاسر من عاد عن مساهمتهم وصلاته وسلامه على حبيبهم مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والاكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب الانس وأكرمنا بخير نبي قدسه وجعلنا خير أمة مخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمة الإسلام والرأس الأخيرة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام وحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina mai farawa da jama'a godiya da Allah madaukakin sarki wanda ta yi rahama ta da tausayin da an so ya tara mu a wannan farfajiya. A wannan a a lokacin a kuma wannan jiha ta kaduna jihar Milana da suna da matasa da ke hudu da ba da kuma da kuma da gabatar da wa'azin musulunci baruwa sun ta mana da wa'azi tun daga malami da na fara samu wannan irin malami na ungo barawo zuwa na suke da su zafi ruwan da kawo Allah ya kasa musu da alkai abubuwan da suke karantar da mu Allah madaukakin sarki ya sa ya zama su da suke tsira mu da tsira su a ranar tashin alkiyama akwai wani tashi da ya gabata na shawara mai yawan da shirin da ta ja girin girin girin mana an ce za su za a biya ya, ja ba haka ba to ba da sai yake cikin da Allah ya yi to ya za mu yi da ce ku yi hakuri har na babu lokaci da kai ba in Allah ya yi shi za a yi to ga shi Allah ba da shi da ya amince ga mu a cikin da ya sanya da ƙarfin Allah ba da kasancewar ba mu a cikin ba. ba mu samu damar zuwa ba wata gina wani jiwo ya ce to ya yi shi ma ya yi karama to ba ba ya Allah ya kawo wannan shi shi ne gaskiyar ba ba duk kuma a ji ba wato wasu ayoyi da za mu karanta sai mu dakata a saura abu da ta biya ta da jini ita wato shi ta da jini ita da addini ba sai ya ɗauka alamun Allah yana son ya shirya Allah ya ba su duniya alamun Allah ba ya yi tafiya a gwamnati da shi da zama da ba su duniya ba wannan tunani ne da kuma dama za ka samu ɗan idan ana ya baki duniya sai ya rika toro ko yana bunƙasa yana daga ambata idan bai samu duniya ba ka daina ta kubur haƙƙi sai ya zo ta wuce ce maka tana wakila ta wuce da girgiza kai da shi da kana ce da alaƙa a daga kadawa da lafiya ya ce gudan da zuwa da duniya a wuya a Allah ya bani shi ya kawo duniya ke rike da kawo ya kuma yi ala ahadu sunna ba a da haka ake gane Allah ya da alamar Allah yana son ka shi ne Allah ya azurta ka da imani da aiki da kwaro wannan shi ne ta take da dan gata da auren Allah Tawabu kana da kuɗi tawabun baka da kuɗi idan aka zanka a kan ajiyar mutuna dukiyar ka ba ɗin da imani kana kan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to alama ce ta cewa kai da mutum ya auga Allah Allah ka sa mana cikin ruwa idan da dan ne da kafta ya yi mutum da zuwa da ba an da ba za ka da aikata ba ba da ko ko ko da ko ne da kai ba kina da ya rubuta a cikin

我们那个电话机啊，多难懂啊！家里人家用电话机，还说白了，还是电话机，还是起步。没有啊，人家家家家家都带，现在都差不多二千了。没有啊，这么累，还提个二千了。没有啊，人家家家二千了，提个二千起步。没有啊，人家家家二千了，提个二千起步。 murua dikatakan kata adalah dari agama yang bijak. Murua dikatakan kata akan adalah dari khabir. Murua dikatakan kata amal Cuma ini waktu kankan adalah sebab abang orangnya apa itu waktu kankan. Murua dikatakan kata amal jil. hati hanya waktu jemur dari khabir. amma wai tare da za a yi wai taron masallaci ne za a yi wai ya buɗe masallaci da zai ka masallaci jaridar SC New Sauda ina da sosu cewa shi ne ya fi sani da wani duniya ya gina basirarsa kamar yadda annabi ke da basira shi ma ya tashi basira yadda ake zuwa ziyara madinar annabi da shi da zuwa ziyara a tashi madinar ya a jaridar annabi da masallaci irin yadda masallacin annabi ya zuwa ke gina masallacin sai da ke da annabi ba ba amma mun bayyana da masallacin annabi kuma da ya muku ya yi wasiya a cikin shi a masallaci an yi masa kabari a masallaci inda aka shirya kabarin sunan da wani ba kamar yadda annabi ya ce ma bai da wani bin kai da wani mutum ya fuskanta to shi ma a da kabari ya ce wani suna rauba a madinarsa a masallacinsa za a doki kabarinsa a raubarsa kamar yadda musulmai ke zuwa madina annabi a masallacin annabi su ziyarci kabarin annabi su ziyarci rauba wanda annabi ya kuma masa wani suna ya fuskanta yanzu ana wannan wa ake yi kishiya ana yin sani to wannan shi ne yanzu za a tattara wallahi da kanka ne kan da yake zuwa da tafiya ta zauna da zafi idan ya ce da an kai shi madina da sura uku, ta madina idan fa an yi ƙaton kyau saboda ke da sa ƙaton ku ta zuwa da zuwa wani Allahu Akbar madina ta tafiya duk wanda ya ke dawo ita wace da Qur'ani da rantsa ina je wallahi sai ce madina adali madina duniya me kuka yi wata ya ya yake ce da kawai da za a zama yake ba da wa ya ma ko a ina da ce mata a hauwa me kai da ce da wanda ya asu wai an yi zuwa gane akwai da ke kafi yi wa ba. ba wai ya ba ya ne ba ke zuwa ba yawa da ba mu ke ba da mai ba.

domin Qur'ani da ka karanta ba ba shi wata ba a cikin ruwa haka da ya yi ana zaka yawa cikin da kira wani haka ala ba sura dubiya sai ya ce sai ya bi Allah in ba da kira da ko da ko ya ce ya ba ba da da wuce da kai kai ziyara Madina Allah ya ba da su da ziyara za a dauke su daga zuwa su ziyarci masallaci a nan su ziyarci masallaci ziyara da ya kuma wa annabi kuma wanda iya wannan shi yake nuna muku sabon addini ne bauta ce suke sun tattara kayan su daga wani maza ana suna kuma da rubiya shi ya sa za mu ga cikin kokarin Allah ta kare ko ba ta kare shi ba ba ta kare ta kare kare Suwai na. Sai an ba su kuka da kake yin zara suke. A nan da za a tsaya kare kula ko da zai zara. Haka da zai zara. Maula ya rabbi maula ya rabbi. Thank you.

এরকম একাত্রী কথা দেখছেন ওটাও অনেকটা কথা বলে দেখাবো wa man na'amu ma kanu yasabu abin da take kai wasu da wasu sun gaba ce maula sai ke cewa ana ce da yin da yin kyawa da baka ya kace mu ka yi da biyo ka yi da kuma da kai ala rabba je ka kuma

wannan mutum ya wuce kuma na ke dauka mutuwa na cikin mutum yanzu a kusan ke mutane wannan mutum zama yadda gobe da wuce da wuce da wuce da wuce da wuce Qur'ani ya yi Qur'ani da kini da fassara da yi ba sai da da yi Allah ana ce ko wani amma abun da kamar ya kai mu daya mu da shi da kai da da kai to Allah abun da ba ba ne ba mu ba ne kamar da a kai da Allah dan da ba ko wani da shi shi ya sa kuma mu an suna mu ta fara saboda da cewa wannan gaskiya ne wallahi ba ba ba shi da ba shi da da Najeriya ba ko daga sauna kai ko daga fa da su da jari daga kai su ru yanzu ai kawai mun ba da mu an suna da ba ko ba ko ba

我的手机，我给这钱来，年年都给那地方掏钱来，他不玩了，他玩那个东西。我去，我反正知道我干这个，我干完了，你过来。还两个说啥？还两个说啥？说五百一个月是啥？说五百一个月是啥？就那样子是吧？说五百一个月是啥？说五百一个月是啥？这是虚拟案子，非法虚拟真实。

kawo ba maula kuke kai ba maula ba ya ci bane maula Allah ne Allah Allah ne maula Allah ya ce wa ta'ala billahi ya ibadi kowa ya kuma san shi da dauka ya yi ya kokari da wannan taimako Allah ya ce wa ta ba ku kira ne ga wannan mutane da ya ma Allah ne ga wasu mutane da ya ma mutai kai da kuma da Allah kai za ka ga Allah ba Allah ya ce wa Allah ala alaikum fi dinin Allah ya kawo ku sallallahu alaihi Allah ya ce addinin da za da na tafi su Ibrahim addinin ba ku ne ko da ma ku mutu da na da haka shi ne ba sai fara kiran su da mutu da ga da su ya na ce ne kula da su ne da da ba da mutu da Allah duk da zai zo ne da kan ku kuma ku sai da kan da mota da duniya ba shi mutu da ku da Allah wa su ta sai Allah ya ce wa tasbihu billahi ku rike Allah zamzam ko maulaku shine maulaku fa ni'mal maula ma dalla da maula Allah wa ni'mal nasi ma dalla da mataimaki Allah to mun yi wani albani suna idan ba mu da cewa za a ce da lafiya Mun ji wala a Kaduna kusa da ita ce gwamnati da ita ba da ana ana ana ku zo mu kama zauki a lamura mu huta gidan da ke da zauki gidan da mu ne. gidan da ba mu zauki gidan mu na ku sai da ku Thank you. cikin sauki lafiya ba mu da matsala mun kiyaye a cikin sauki lafiya ku ko ba da ku ba a juma ta da ku wanda bacci لا يكلف

kamar Allah ya tabbata da kaza wani wani a ya wata kuma yana masa kuma ta kuma ku kuma من أولياء كلهم ليسكن داره أعالي جنته بدين ثابت والعقاب سواحنا وله أمر الجنة كل الله ayoyin Allah ba ya kiyama ta ta yi kwashi mutum da gaba ɗaya kafin ya yi ba a isa mun da su ba zai alaka da su yadda da shi ka wasu ruwa. Thank you.

Ina duka jin abu da kallon ka. والهدف الصفة الصفة العليم لا يجوز فيه تصدق الجامعة هو هذا دعوة ولا قدرة ولا أمر رسول هذا ما يجوز جزاء في وجه اليوم ولا يجوز ولا أمر رسول كيف تتعلم تأتي الله من الجزاء وتتجد تقول كما هو أنت من أهل اليوم منو أهل منو أهل كيف تجاه أما أنت تقول كيف تجاه to da shi da muke da bayani da su a kanta cewa da wani cewa Allah ya saba ya za a ce Allah ya saba to haka ce Allah ya saba ai yau Allah ya saba ba da ke da Allah ya Allah yana godiya bai ta koyi ba kai ba ba Allah ita koyi da mutum ko mutum da ya da mazurar da ya mutu da ayyuka da shawara da kada kuma da mu da muka ce da mu wuri da muka kula sai da kai ka yi magana da kai in Allah ya rubuta ne da wurin da

masu samari wane ne masu samari ne masu da biyu an hannun su masu samari Wani aiki wani sama ya ci wani ala, wani ne ya ce na sama, wani ba ya ce wani ne ya ce na sama, wani ne ya ce na sama, wani ne ya ce na sama, ba za a yi a kan mu kai da ce ta ta da da Thank you. mala'iku haka mala'ika da kuma suna hawa zuwa ne shi an hawa hawa an zuwa ka zama ka duka ta ba idan eh, muka waya na eh, da zuwa amma da ta ba ki da ba ku ai eh wannan bi mun Allahu akbar ya uzu lani Allahu akbar من السماء إليك ثم إلى الأرض جوابا فإن أعظم جوابا ثم يا أرض إليك ثم sai abubuwan da aka shirya wa da yakun zuwa hawa zuwa gobe sama ko zuwa ba su kire ne mutum ba ya ya da wa kuma da ruwa kai da gobe kai وهو الخائن فيه الخائن بالميزان فوق هذا الجهود هذا فوق عباده كم بعيد كذا فما يتقول به ɗauka sama ko tata bayan da mutane a wasu ta bakwai da ta kuma da wasu ne farko ya ta kuma da wasu ne farko ne farko sama ce na kuka na sama a wata bayan da kuma ita ba kafa alhamdulillah da ya haɗa alhamdulillah الله أكبر تبدأ عن اللي يقصر وهذا بابا تبدأ أنت يا أبو كرم إذا تبدأ أبو كرم كما

wanda ke sani da wani wani ne wani gida wani ne wani wani ya zo da yanzu ke yanzu a yi kawo annabi ya mata jarabawa annabi ya ce mata ayin Allah idan Allah ya ce kake shi sama a sama annabi ku yi shi yi ina mu da maza ne kake yanzu da wannan mai imani ba ka ya tabbatar da Allah yana so ku kuma tabbatar ruwa ma ta tabbatar da Allah yana so sai ka ga hadisi ko ruwa annabi Sulaiman sai Ba a alaihi salam da sarki fa wanda da mulkin musulmai ta Allah wa Allah sai ka san ruwa da ya ba mu da Allah

ne sun yi wa ɗaliban su ƙarya suna da nuna sai ya wani da shari jawabin ma'ani aka ce wasu kira ce wa zai lawa an ba da ke yi da ba su da ke aka ce wata farko su su wani wane ne su wani ne sai ya ce ke wanda ya wuri shi ne wanda aka ce yi masa hijaban su da ba ne na da Allah ya ce da su gudu wanda ya ce ta ba alama shi ne ko da ya wuri yana da Allah ne wanda mutum ne in har yana so ya kalle yana jin Allah ya tabbata mu zaka to dole sai ya rasa muku ce to Allah yana yana Allah yana ko da nan da zai ka da su muka rubuta sun su ko fara da fara ko ko Kira pula, kita dah ada Allah. Kita dah ada orang kaya, orang ada orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang

za a yi rubutu da farce ne ne da abin da ta rubuta ba yau ba san da abin ta ta ta Allah mun ta da ta ta ta ta Allah ya mun wa an na ce don su zama ba don su suka ce don su suka ce don su ba to ba kan don su ba muka ce don su zama don su don ba kai don su kai don su ka san ko wala to amma mun ci to amma ran da za a zo da kowa ya kanta yau ne da ta rubuta a ranar ne mutum zai yi lantewa Allah ya ce wa ana da mutum ya sai dama na zuwa zo ne yanzu a duniya ne za ka gane in kai ko kiyama ka sai ka ce ka gane su ne su kare wanda ne Allah wa Haka lokacin da muke wani mutane da ba wa wala ko kike muke da dan ko ba za su mu da ke tare don dan da fara su duk wata da fara da ne ke cikin fara da ta ku da gobe da su kan wasu da ta ko da ta da ta da su ne riba ne ta babu babu da ta wanda da ta babban idan ka yi da mu da da ta babban abun da ku za mu da ta da da da da amma wasu kai su wace malamai sun fito da su an tsora su a hanyar jahannama a cewa su ke hanyar da ya aljanna muna kokarin mu nuna musu hanyar su gane wayannan malaman su ce gudu kaza da ganin su ilmi rayuwa a shekara zuwa wata ba zuwa kuma wani jira su mace na gudu amma wallahi ya zuwa da su ba da ba wani da su ke gudu kada ku da su mutanensa wahaniyawa ne ya ne ta ya ba ka ci muke da kai ba a yanzu muke da a cikin da kai da ko da suka fi muke magana a cikin da kai ba ba cin ba ne a yanzu ake da ake ba a ake ina nuna alawa da baik ni kapal kapal. Kapal kapal kapal. Ayat yang kurang tahu. Dulu ni polis nak kita mesti dah tahu pasal dia ini. Amal apa tu mesti ini siapa. Maka kita nak tahu nak kerja amal apa tu dah ini. Kita jauh pasal dia dah jadi amal dia dah mencoba. kuma wake ne kyau za a da fashi da dawa da haka an yi tsari ba mutane kare suna da yana wani ba ta kasar abin ba ma ne ne ne sai ka bar lafiya da ka kara kai amma in ka kawo idan sai yin da mara sai da yin a ji ma da shi da da muku da zaki wallahi ana da su kwani ba sai cewa ku zaki ana ba sai kana muku da su to wannan su ba ya ku zaki kuma Allah Allah da shi ba to amma ah. da wani da ba ba ba ba ba ba tana wajen da wani to za su wannan za mu yi su wannan ba mu kuma da kuma ba da muke muka yi maka ba muka yi ko da na ba wannan ko da da ba to lai kan dina yi ko da wani da yake an da ba ku kuma ya idan wani bai yi na zama wannan ne ba ai wannan da wannan ayat da kai sai kuka gunta a gura kace na ki da wani duniya kun ga Allah ya tsira ku da wannan duniya to da ne mutum Thank you. Aleluia.

fire. Allah ka kare riya. Allah ka taimake su.

ga hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta ka daura jakarka daga gida ka tashi domin ka kai ziyara zuwa ga wani masallaci sai masallatai guda uku takin kaba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masjidil aqsa idan ka ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana buƙatar ka je ka ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ku ga irin yanzu yadda mutane suke tasowa daga jihohi daga garuruwa suna zuwa domin ziyarar kabari wannan kirka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar alqur'ani da girma ya tabbatar ga malamai sai halakar da al'umma suke ga malamai sai murkushe kan al'umma suke sun ki su karantar da su addini sun ki nuna musu Allah an bar al'umma a cikin an bar al'umma ba su san Allah ba in eh, abin da shari'ar musulunci ta shar'anta maka ziyarar kabari ya kunshi abu uku duk sa'an da ka je wurin kabari ko kabarin wane ne yana kwance ciki ya mutu ka roke shi ya biya maka wata bukata yi shirka shirkun akbar duk sa'an da ka je wurin kabari baka roki mai shi ba ka roki Allah ka yi bid'a don Allah bai taba sa kabari ya zama sababin san addu'a da a ce kabari yana zamowa sababin an san addu'a kamar yadda aka ce lailatul qadri kamar masallacin makka masallacin annabi mina menene har abada da sahabbai ba za su bar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya Abbas ka tashi kai muna addu'a da duk sa'an da na Fatima ta shiga wani hali ko sayyidina Ali sai ya su kabari amma dukkan su ba wanda yayi wannan

kuma shi nan ba ɗaya ne dama shi ne alif ta da wanda ya ga ta gadda wa da ba da girma ma wa gare shi eh, eh, duk eh, kuwa duniya wanda mazajen duniya suke ba wancan kuma da suka je duniyar mutane su suka sai suka da suka dawo shi ne su gabatar wancan kofi na hoton wata farko da aka yi wanda ya bada fatawa a kai ya ce ya halatta zai halatta domin Allah ta baraka wa ta'ala yana abin da ya so waya ta kuma da ta alamu duk malaman duniya suka je wai ba shi ko ya amsa to ga shi ko ya zama haka mu ana zuwa din har ma yanzu an samu za a iya zuwa a rayu a kafar duniya a wurin har ma an samu gurin da za a samu kogi na ruwa wanda za a je a rayu a duniyar wata wannan duka ba bai ba ha mai yi wajen da wata alamu hannun sa ya shehu da jikokin shehu suka sanya wannan sai ta Allah a cikin bauta kadai shi ne sallah ba za a yi ba sai danwa azumi zakka haji addu'a ba za ta kirayi kowa ba a cikin abin da babu mai iya yi sai Allah duk sa'an da ka kira sunan wani a wannan wurin da ya kirka abinda duk ba mai iya yi sai Allah maimakon ka kira sunan Allah ka kira sunan kowa ne ne kai shirka ka bauta ta mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gulamu inni uallimuka kalimati ya kai dan yaro Abdullahi dan Abbas ni zan sanar da kai wayansu kalmomi ihfazillah ya farka ihfazillah tajidhu tijaha wa idza sa'alta fasalillah in za ka roƙa rafi in za ka roƙi wani abu ka roƙiwa wa idza sta'anta in za ka nemi taimako fasta'in billahi ka nemi taimako da Allah ba haka ba A kan haka in za ka roƙi abin da ba mai iya yi sai Allah sai ka kira sunan kowane ne mai shi kai ne لكن عزيز mun ka shi shi wani ɗan da Allah da kuma da shi to ba ya kuma da shi da tsani ce da shi ya kawo mu shi ne bai da kuma kowa a cikin ya ka to ba ni da ya ka kowa a cikin ya ka to da ka dan ga ce ya ka ba wa yau Allah ya mana cewa wannan abu kuma da za mu da abin da shi ya rawa da abu da dole ne mu gode Allah Allah ya sa ma da duk da ya kai ki da abin da shi ne Allah ya mana da mu da da da da da da da da da da da da da da da saboda haka kowa ba al'ada ba ce ta mutanen da kuma za ya zama sa muku ga ba ba yasa maulidi ba sun fifita waliyansu akan annabi waliyansu a wajen su sun fi annabi daraja wannan yasa ba sa koyi da annabi ba sa mutunta annabi fuskar su ba irin ta annabi bane wannan su ba irin ta annabi bane sallar su ba irin ta annabi bane ruku'u su ba irin ta annabi bane sujada su ba irin ta annabi bane imaman daki su ba irin ta annabi bane fitowa su ba irin ta annabi bane qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم